yayin da larabci wallahi ina son mu littafi da baya misalin wani abu ya kamata mu fitar da shi littafi alfiki mu fi mafhumin shari'a an ko alfiki mu fi mafhumin nusus alkitabi was sunna wallahi wallahi ina nan ina wannan tunanin ayoyi ne guda goma sha bakwai da hadisai da maganganun malamai to alfahamu lokacin alfiƙihu lokacin shi ne alfahamu fahimta ayoyi قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هذا يفهم قولي وقوع وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ومنه ينا نتفكي قوله صلى الله عليه وسلم عن النبي من يريد الله به خيرا وأن الله كي نبغى صلاة الدين يفسخ في الدين كيف ينتهي شيء الدين وتغنى ذاك جلال بعد ولا يكره عن الدين بني يكون شيء الدين شيء كان شيء من أو بدون ما كان الدين فخرج لو النبي في فيكم شيء الله يكون سد في الدين duk kuma wani wanda zai zo da istilahi in istilahi sai su kawo da na annabi to mun ban mai nan mun zauna ko ayyukan fakin mu fi sai ya karantar da shi a cikin sai ya sa cewa abdullahi dan abbas allah mu fi fi dini wa mun taro da mutum ya zauna gaban annabi ya yi karatu amma an ce da dana a cikin mun haɗu da Dr. Jamilu Yare mun tattauna da shi a abu ya su. in dai dama mutum ya karanta da fiqh kaza kaza kaza kaza kaza wajen ahana abu ne mai sauki a kullum su cewa na ba faƙi ba yake su dama ai hanafiya in tashi nan kaji ne amir da kausari ai sai da ta kai kowa zai ta ka saboda abu hali ka gane amir da kausari ya fi kowa yanzu lokaci nake so ne a samu wato hatta a malikiyan ba mutanen ba su san mai zannin za su yi ba da kuma mutu yanzu cikin ahadari a kan shi in ka ce mutum ya fitar maka da a ra'ayi na hana hanafiya a cikin adali bai sani ga wannan kuma akwai wani na maganar nan cewa man kaza an nafi lafi ido ha abadan ai magana ce ta hanafiya cikin adali ba maganar eh abada ah, wale ko akwai a cikin ba su yi ba ba su yi ba malikiya sun ce in an fara in an yanke shi ke nan ba wani abu amma su hanafiya suka ce sai an cika in ko aka yanki ba a cika ba sai an biya kuma shi yana inda ke cikin malami na malikiya ne amma wannan ra'ayin na hanafiya ne a ciki amma kuma karanta mutane yake a matsayin malikiya wallahi akwai wani littafin da magani na ibn abdulbar wallahi matsalolin da ya kawo ku ban samu lokaci na karanta littafin ba kuma littafin ya bata sai na sake nemo littafin amma ne ba musulunci irin wa'annan ra'ayin akwai su عن جانب نعم واصطلاحا الاصطلاحي هو الامر بالاحكام الشرعيه شنو yin aiki da hukuncin hukuncin shari'a al'amaliya na aiki al-muktasar wanda ake samowa min adillati ana dalilan ita shari'a at الأدلة نوعان لكن نقول شرع أبو بدادي إجمالية وتفصيلية أفي أدلة الإجمالية أفي أدلة التفصيلية فالإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأن سنة الأدلة الإجمالية أو قواعد أصولية العامة أو قائد أصول الفكر النباتية وتفصيلية إن أنت أدلة التفصيلية حين أحد الأدلة في تصل لي التي تضمنها تلك الأدلة الإجمالية وتأتي وإن كان دليل إجمالي تكفلها kenan kun hukunci da qur'ani ko sunna ko ijma'i ko kiyasi ko ƙa'ida ta usulul fiqh ta kunsa in aka samu usulul fiqh ga baki da shi amma ga wata ƙa'ida tana nuni akan wani abu a nan ne shine al-adillatul tafsiriyya qur'ani ga baki da shi al-adillatul ne amma in an samu yana wata aya na nuni akan hukuncin wani abu ko bai haramci ko halacci شيء الأدلة التفسيرية وهذا حديث وهو شيء التي تضمن تلك الأدلة الإجمالية ويدل كل دليل هو دليل ينعنون من هذا بأسف الأدلة الإجمالية أن أنا حكم من أكمل كنت بعينه أينني وتسمى في أكيمة الأدلة التفسيرية كقوله تعالى وأقيم الصلاة وقوله ولا تقرب الزنا حيث تيل بيئك أكثر من الأول تدنبرك shine wa aqimu salata wujubu salati wa min ath-thani hurmatu zina shine kenan kaga ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn ila ajalin musamman faqtuhu yanzu wannan faqtuhu ko in yana nuna akan wani hukunci ne na rubuta bashi sannan rubuta bashin nan wajibi ne ko mustahabbi ne to shine al-adillatu fa at-tafsiriyya ko kuwa asali na biyu bi itibari na laqaban lura da usulul fiqh a matsayin sunan yanka yanzu an yi bayani lugatan an yi bayani ne ilahan kalmar usul da kuma kalmar mai alfiqh wa ya da littafin albidaya fi usul fiqh na wani da Abu salama ba ne a cikin eh to gaskiyar magana yana da kyau kowa ne wanda littafin gabaki ɗaya shafi ashirin da wani abu ke eh, na waɗi banda matanin ɗan ƙararren ɗan ƙararren wannan ƙawa'idin da ya kawo na usulul fiqh babbukan sun wallahi da ɗalibai za a takura a tusa shi a cikin kai to zai yi amfani sannan sai mu ɗauko sharhi da ɗalibin shi yi sai mu dinga bin shi babi babi sai an sauke shi zai maka kwarin gaske gaske sai ya ce bi itibari na tsaban kasancewarsa idan an lura da kasancewarsa sunan yanka da fannin al ga wannan fannin ayyananne fa yu'arrafu sai ay ta'rifin sa yanzu mun gama da kallon usul a yare na larabci da ibtilai ana mun fito a yare na larabci da yanzu a hada su guda biyu idan an ce usulul fikri yanzu kowa ya san sunan yanka ne da wani ilimi kamar yadda kalmar ulum daban qur'an daban da ka ce ulumin qur'an an san sunan yanka ne na wani ilimi a gidane kalmar ulum daban kalmar tafsir daban da ka ce ko usulul tafsir da ka ce usulul tafsir an san wani sunan ilimi ne ayyanan ne لما بنسى ايه ايه اصول الحديث مصطلح الحديث هو كلمه من عبد الله kalban abu daban allahu daban amma kana cewa abdullahi an san sunan yanka da wani ko kuwa fa yu'arrafu sai ai ta'ayyidun sa bi annahu cewa shi huwa ilmu shi kayan aiki ya ba hasu da yake bincike an abin lafiyar fiƙi al-ijmaliya akan dalilai na fiƙi na ijmaliya kenan kayan aiki ne da suke bincike akan mai qur'ani da sunna da ijma'i da ka'idodi na usul fiqh wa kayfiyati al-istifadati da yadda za a samu fa'ida minha daga ita al-adillatu al-ijmaliyya kenan wa halin mustafi da kuma halin mutumin da yake samu fa'ida موضوعه أمطانين شيء أصول الفقه da الأدلة الإجمالية ما أمطان أصول الفقه شيء القرآن لسنة لإجماع لقياس من الكتاب والسنة والإجماع والقياس hukumar hukuncin sa farda kifaya ta farillan da wani ke dauke ma wani bi aisa ta yadda ina kama bi ba'd da kafi idan aka samu sashi isasshe suka tsayu da shi to sakata da isin mu laifi ya faɗi an al'akari na daga rabuwa wadi uhu wanda ya fara sanya masa babi babi huwa al-imam Muhammadu bin Idris Shafi'i وقوة وذلك بتأليف كتابه الرسالة هو الأم وقوة رحمه الله كما يقول يحيى الإمريكي رحمه الله جل السلام الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول بالورى وأشرى على لسان الشافعي وهون وهو الذي له ابتداء دون وتابعه الناس حتى صار ركبا صغار الهدم أو كبارا الحمد لله بوديا تثبت أن ندا الحمد لله الذي بوديا تثبت أن ندا قد أظهر يبين علم الأصول علم أصول الفقه وأشهر كم يشهر الفقه علم اللوراقة تعرف سواء على لسان الشافعي تحير خارج الإمام الشافعي وهون كما أن يسوق في علمه fa huwa alladhi shi imam shafi'i shine wanda da mubtida an ya fara dawwana yin rubutu da wannan ilimin wata ba abun nasu sai mutane suka ci gaba da mansa malamai kenan ba da rabuwar mutane ba hatta tsara sai da ya kasance an samu kutubar sigar hajji littattafai kanana masu yawa au kibara wa kenan da littattafai wa manya-manya duka an samu tun daga wancan lokacin da ya buɗe kofa kofa to fawaidu fa'idodinsa wanda hu fawaidun kasiratun yana da fa'idodi masu yawa na farko at-tamakkun samun dama a listin ba da ahkam akan samun hukunci ala ususul salima akan foundation kubutaci da nemi alfiya ta abdullahi gwandu ku aje ta ta usulul fiqh yana da alfiya ana samu ni har ta wurin sai da nasa aka nemo ba a samu ba sai ku ce a akwai ɗan tsakwafi eh, su malam nuna hausa rikin kanin shi abubakar shi na sa yawon kwatakwantawar ya yi komen da ita na farko a tamakon samun dama a lastin da a kan samun hukunci a ala kwalimar a kan foundation mai kyau na biyu bihi da shi ne yi fahimu ma'anin alfahari ake fahimtar ma'anonin lafari wa dilalatu ha da kuma abin da lafazin yake nuna wa dabbu madlulatul ibara da kuma kiyaye wato madlulatul ibara abin da kowace ibara take nuni a kai na uku idan alwadin sahih wato bayyana fuska ingantacci lil dilali saboda kafa hujja saboda falaisa kullu dalilin ba kowane dalili ne ya kone istilal bihi kuma dan an kafa hujja da shi dalilin yake zama kar wannan ka'ida ce mai muhimmanci ka ku gaddama kuke da mutum ya danyo aya ko hadisi na zuwa da shi wannan ayar muhallin shi ne wannan hadisin muhallin shi saboda akwai nassin da yake ba mu ba bane a muhallin hujja sai yi ma shi wanda ya janyo nasin yana ganin hujja ce gare shi da kuma hujja ce a kan shi akwai wannan an gane in ba haka baku, ku duk nan shi ya zai ce maka dalilin shi ne shi a qur'ani saboda Allah ya ce wanda yin shi ya kafi da Ibrahim da shi nan shi ma dan shi ne fasadaka wanda min shi ya tafi alal ladhi min abin yatim aka shi dan shi a Musa alaihi shi dan shi Ibrahim bakwa an kala kafin yin so yake shi ma fama ne hau ba bi ayi hadisin ba da huyu mai nuna ba bi ayi hadisin ba da lahi wa harfi mai nuna su ya kamata a yi wa laisa kullu dalilin ya kuna kisti da daɗi biyu ko kuwa na uku sai sura amalin istihadi sauƙaƙe aiki na istihadi wa ita'ul hawadith da ba abubuwan da suke faruwa ma yunasibu ha abin da ya dace da ita mana al-ahkam na hukunta hukunci ko kuwa na biyar bayanu dawabi fatwa bayani akan ka'idojin fatawa wa shurutul mufti da sharadin mai fatawa domin al-mufti ismu fa'il ne na aftayu asali kuma Allah shi ya fara Allah ya ce yastaftuna ka fil nisa sai yake qul Allahu yuftikum fil kalala kaga yufti to al-mufti ismu fa'il ne na aftayu wanda duk zai yi fatawa to zai wakilci Allah ne to dole akwai sharaɗin da ya kamata ya kewa adabihi da kuma ladabi wajen fatawa da qala shaykhul islam ibn taymiyyah fil fatawa yace innal maqsuda min usul al fiqh abinda ake nufi fa ta usul al kawai shine an yi faqa mu'annif fa muradullahi akhirin sunni Allah yake nufi wa rasulihi mai annabin sai yake nufi bil kitabi wa sunna ta hanyar alqur'ani da sunna da haka ibn qayyim yake faɗa ya ce wa hau wa hal auqa al qadariyatu qadariyata wal jahmiyata wa kaza wa kaza yace ai ba abin da ya aukar da jahmiya duk wata kungiya ta bata sai su ulfahana an Allah wa rasuli mummuna fahimta akan Allah da annabi shi afka cikin halin da suka faɗa ko kuwa wannan shine usulul fiqh sai ne wannan nawa ban gane ba baran gani da wannan kama ne suka nemi yi muji masu gani kai wanda ne wannan naka ba na aro ba na aro sun dubu wannan wannan ba na tafi da mata a ne ko a tamhidu da neman mun irin wannan da neman mun irin wannan ne ma ni wanda kuma san ya wannan aiki tamhidu العقيدة لغة من العقل العقل والتوثيق da ɗaurawa wanda ya da kyau da sa'a an gane sauki مصدر من وسط وسط فينا أمين فدأ والإنكام قم فينا توتا تاوشيما مصدر من أخا كما يرسم الإنكام ثم يرسم الله آياته كتاب أختمت آياته والرب لكما تورع في قوة لكذا فهو وانا شيني على عقيدته من الأقد فقال هو على عقد من الأقد والعقد شيني قل to muna da al'aqadul hissi da kuma al'aqadul ma'anawi ko kuwa واصطلاح الاصطلاح شيء الإيمان الجازم إيمان ينكي الذي لا يتطرق إليه شك ولا شك في قدروه اللدى معتقده أو دم wanda ya فيه duk lokacin da ka kudurta abu amma kana shakka kan abu ayya yaran ba ka da sake maka aƙida ko kuwa ya zama aƙida ba kuma kaga sai an wayar da mutane sai su mutane sun dauka sunan kungiyar shi ne aqida abinda kowa ya sa a zuciya shi da zai bauta ma Allah da shi shine aqida duka da wani ya ce shi ba wani shi da aqida sai ya yake wallahi dole akwai abin da zuciya ta kuma wallahi fal aqidatul islamiyya ta ani aqidar musulunci tana nufin shine al-imanul jazim billahi ta'ala imani yanki da Allah wa ma yajibu lahu ga abin da ya wajaba ga shi Allah din min tauhidi na tauhidi akwai tauhidul asma'i wa fata, akwai tauhidul rububiyya da kuma tauhidul uluhiyya wa ta'ati da kuma ta'a wa bi mala'ikatihi da yin imani da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da rana ta karshe wal qadar da kuma yin imani da da qaddara وصائر ما ثبت لأم صورا أبن ما يثبت من أمور الزوج لبتكم الأمر غيره والأخبار دا أبد النبي يباد العباد القرآن يباد العباد يا فارو يرى فارو وكولي فارو والأصول سوء أصول لكما أصول ديكي علمية wato usul ne na ilimi kanan au amaliyatan ko wato na aiki ne akwai usul din da yake na ilimi ne akwai wasu din da yake nawa na aiki ne da haka da abin da zuciya take kudurcewa to wannan shine usulin ilmiyatan abin da gabbai suke tashi shi yawa wannan usulin ne a mariyatan as-salafu su salafu hum sadar hadhihi al-umma sune farkon wannan al'umma min as-sahabati wat-tabi'in daga sahabbai da tabi'ai to annabi shine limami na salaf tunda ya ce wa fatima da bakinsa cewa ka ni'imar salafu rai madalla da ni in zaman nake wa alfaza biyu kuma ya ce na kada faga zaman kana rasulu ibaba ko kuwa ko kuwa shi yasa da ka annabi shine limamin salaf to da haka kuma sadar hadhihi al-umma sune farkon wannan al'ummar shugaban su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi sahaba sannan sai wa tabi'ina da kuma tabi'ai wa in huda da shugabannin shari'a fil qurun al-thalathati al-mufaddala a cikin karnoni guda uku da aka fifita ismu tafjil a ismu mafhum al Waye wa yutlaqu ana fadar wannan kalman ala kulli man ibtada gadan mutumin da ya kun da haula'i da waɗancan mutanen wa sara ala nahajihim kuma ya tafi akan hanyar su fi sa'il a sauran zamanin ana ce masa salafiyu salafi nisbatan ilayhim idan jinginawa nisba ne zuwa gare su ko kuwa duk ɗalibin da bai da ilci sarku ba ya san dama akwai nisba ko kuwa wanda ya kware gidan larabci a ce masa arabi ne ko kuwa amma yan ɗan kawai nasiri a ce a arabi ne ko kuwa wanda ya kware a nahu a ce masa annahu albalagi ko kuwa to wannan shine shine nisbatan ilayhi na faɗa ranar nan a wurin karatu na ce ni ban san wani malami ma a zamanin nan ba da ya yi hidima ga addini wajen cewa sai an koma wata farkin magabata kamar shek mamman suke na albahaci kuma da wannan abun yau da mataki. za ka takarkar sai ka janyo aya ka jawa da ce ke man salafa man salafa wai salafin ka akan wannan abu da wannan abu shi ma wannan abu ai yanzu da wannan abu za mu halatta shi ya janyo aya yi wa yanzu ranar da ya kira ya yi ya kawo ayar inni masani shaitan wa jinis mu wa ya ce duk malaman tafsiri sun yi ittifaki majas ne kuma na rantsi da Allah gaya yake Allah ya kai tsaye dan da ya sauka ta goma a yin naji ran asaba muna da karatu karkashin aya wani tattabi na sabirin mujrim wa kadhalika nufassilu al-ayat wa litastabi na sabirin mujrim a wace da na babban mujrimin ya zo ya kafa hujja wai sunan annabi ba za ta yi ba za ta ka'ida wai duk da Allah ya ce fa inta na za ta fi in furudu ila Allah wa rasul to wai sunan annabi ba za ta iya ta halilin matsalolin mutane ba sai wai qur'ani shine sufurin ku wa khalaqtu fihi min shay'in fa hukmuhu in sunna ta kasa warware to dole a dawo zuwa ga qur'ani nake ga haka ne ba ma amfani Allah ya ko annabi a'a ai zai zai kure duk wanda suka kasance suna kan abin da annabi yake tsaye da sahabbai amma asalin ahalin sunnati wanda suke dangantuwa zuwa makarantarwa wa annabi su kuma aljama'in su ne sahabbai su ne jama'a to in ba su abai na jama'a ba jama'a ne ko kuwa da haka shi zaman su duk mutumin da ya jinkiyo zuwa ga sunna sannan ya bai tabbata karantarwar akan fahimtar su shi ake ce masa ahal sunnati wal jama'a wasu mu ahal sunnati an kira su ahal sunna da sati ne saboda rukun su wattiba'ihin da kuma bi sunnatin nabi da sunnar annabi muhammad وصموا الجماعة أن كراسوا الجماعة يعني لأنهم الذين استمعوا على الحق ونصلي ولا سكي تاروا أكل قسيا على القرآن قسيا يعني سنة النبي محمد قسيا يعني. ولم يتفرقوا في الدين بصر ربوا عتكم الدين واستمعوا على أئمة الحق ومصون على أكل شبه من السياء ولم يخرجوا عليهم بصر فتلا جبال السماء واتبعوا كما سلك بما أجمع عليه سلف الأمة أبن مقبات من أمة سكحة أكل wannan ma kanu nuna, yadda ya zamanto humul muttabi'ina su ne masu biyayya da sunnata rasulullahi da sunnar annabi muhammad al-muktafina masu biyayya da aslil asar da asar ko lil asar abin da aka rawaito ko kuwa yasa ake cewa al'ummar guda uku ce akwai ummatul ummatul da'a akwai ummatul ijaba sannan akwai ummatul isba wannan su suna bin annabin mai sau da mai da kafa haka almuttafi na masu biyu daga nan aka samu kafa ai wala ta kafa saboda wannan tana bin wannan ne sai saba wace kuma ke da a baya ka ku saboda wannan na bin wannan ne ba wani ne sau wallahi ai a ta kalmar mutum din shi kanshi kalmar mutum din an adam yake amfani ga wanda ke amfani da ita gabaki da ai ba hausa bane malamu yanzu ba akwai masanin hadisi ba ba akwai masanin littafi ba idan an tara in kananan littafin me sunan ba mutum ba ko ba sannan sun mu ana ce musu ahalin hadisi ahalin hadisi wa ahalin asar ana ce musu ahalin asar shi yasa wani za ka ga al'asari ina ganin za mu zo cikin tafiyin ba za ka ga inda su abdullahi gwandu ka san kuna sa irin wannan sunan al'asari a lokacin ya yana dan a cikin wane ne wane ne al'asari ya ne karancin wallahi ne ya ce akwai shi ne da sani ba ya ce amma Allah san alamin namu yana saurare na ce wa ahad al-ittima sana ana ce musu ahad al-ittima wa yusammuna ana ce musu ta'ifatul mansura wato jama'ar da ake taimaka wal firqatan najiya sana ana ce musu jama'ar da za su ne za su tsira annajiya daga naja yanzu ne in an cire in namiji ne annaji in an cire najin kuma ko ثاني sai ne أولا قواعد وأصول في منهج السلف والاستهلال مصادر الأسئلة كلمة وأنا بقول ما في تفيد هي شذ العرب غير مخالعني وأي ما فرق من ذا فعل شذ العرب malam ta yarda kawai kin kin mun fil arafa kuma ta ina zamu fara ne mukaddima za a fara ko ne ku bari sai na duba ne ku bari sati mai zuwa sai mu duba in na duba amma kuma da ta ta yi ba an da sanin shi ne. wani hau in ba sa abu sai an dinga biya ba a sai an dinga biya ba ware kuwa kuma na zuwa mani kana zo a dinga zuku ne